واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته masu shirya wannan taro sauran mahalarta da aka gayyato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga mu yanzu Allah ya shigo da mu da Dr. Mansur Ibrahim Sokoto kuma muna ƙara ba ku hakuri a kan hakurin da aka yi a ƙara sanda aka tashi daga nan a zo sannan muka magana da shi sauran kilomita ashirin da iso na gina wajen hanyar kodi da na jira ke zo ko kaje da shi masauki ɗan huta ya ci abinci shi ne aka fito yanzu saboda haka muna fata kowa Allah ya ba shi hakuri kuma Allah ya sanya wani albarka ga abin da ya tara mu daga mansur ibrahim sabbato ina ganin kusan kamar ba ya bukata wani dogon bayani amma dai tun da gashi da mu ko mun sunan shi na tabbata da yawa kun shi kafin yanzu banda za mu yi mu saurara za mu ji abinda ya zo mu da shi ne tsarawa mai albarka insha Allah abin nan mu yi salati da annabi mu karanta fatiha neman albarka da ubangiji Allah ya sanya mu wannan tarwa za mu albarka abinda za mu za a karanta mu saurara Allah ya amfane mu da shi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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاخلاق والغنى اللهم إنا نسألك أن معنا في أمورنا كلها وتوفقنا فيها لما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda shi dokta ya nema ce wato topic ɗin da aka bashi da area da aka bashi magana akan ta a littafin dan gajeren lokaci bai isa ya gabatar da sako yadda ya kamata yadda yake jin shi kan shi ya gabata don haka yi nema da wajen masu shirin nan da suka shirya wannan gano in zai yi a ƙara masa wata awa guda gobe cikin shirye-shiryen gobe ba sai an ƙara tsawon lokacin ba a dai samu da aka datsa aka ɗan gutsara masa awa guda bayan abin da yau gobe kuma yi da cika ba. to kuma masu shirya taron sun gamsu da wannan saboda haka zai yi abin da Allah ya kaddara yi yanzu a cikin shirye-shiryen gobe ba tare an ƙara ma lokacin tsoron da muka yi shi a farkon da zai tafi amma a cikin za a yi hikimar da za a samu mashi'awa guda wadda zai kara mana alkhairin da yake da zai shi insha Allah muna fata Allah ya ba mu hakurin zama da saurara da kuma ajiye hankali don ka muna maka maraba a madadin masu shi wannan taro da kuma mahalarta muna fata kuma Allah ya maka jagora a bayanin da za ka gabatar insha Allah bismillah الحمد لله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 سلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يفرجك إلى مليان ألا سام دامر زوى لكينا إن رتونا دورة من البركة wannan course wanda da'awa family support association a nan jihar katsina suka shirya tare da gudunmawa da goyon baya da haɗin kai daga ma'aikatar ilimi ta wannan jiha domin ƙara wayar da kan shugabannin makarantunmu na boko za mu ce ko? da boko da na islamiyya duka? yawwa don sanin makamar addini da yadda ya kamata mu yi tarbiyyar 'ya'yanmu bisa aƙidu masu kyau koya musu ibada koya musu ɗabi'u na gari mu sa musu kishin ƙasa domin su zamo wato jagorori na gari a nan gaba lokacin da ragamar wannan al'umma za ta koma ga hannunsu yau muna maricin lahadi 27 ga watan jimadar ula shekara ta 1440 wanda shine wuni na uku cikin watan februari shekara ta 2019 abinda aka ɗibar mani a cikin wannan daura da yake kuna karanta littafin tafsirin ashirin akhir kuma na yi farci idan ganin cewa kowa bashi dukan participants suna ganin ku da shi a hannu ko da haka sai na ga cewa rubuta muzakira a kai ba shi ne a alaba mafi kyau ku ɗauki littafin mu bi shi ko da ba harfin bi harfin ba ko da ba kalimatan bi kalima ba amma dai ya zama tun shi ne jagoran mu na abin da za mu karanta kamar yadda malamin moshe ibrahim ya faɗi na ga cewa abin da aka diba mana darasi ɗaya baya isa daga shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyu zuwa shafi na ɗari ɗaya da tis'in da ɗaya kuma karatu ne kashi hudu Ba haka tun da an ayyadda mu raba biyu to akalla za mu ɗauki gaba biyu na karatu na farko akwai tambayoyi guda hamsin waɗanda aka yi su a akan tauhidi aƙidar musulmi wace ƙungiya ce ko wace al'umma ce ko waɗansu mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce a lahira za su tsira wani irin aiki ake karɓa Allah yake karɓa addini mataki nawa ne menene musulunci menene imani kowanne menene rassansa sai magana game da sunayen Allah da sifofinsa wanda ya kamata mu sani kuma mu dabbaka maganan alqur'ani da maganar sunna da matsayinsu a addini matsayin imani da annabawa da mala'iku ceto a ranar alkiyama abin da ya danganci tawassuli da hukuncinsa da kashe-kashensa a addini maganar alkiyama da alamominta da abubuwan da za su faru kafin bayyanarta maganar aljanna da wuta yadda da kaddara da abin da ya dangance ta sai maganar abin da ya wajaba gare mu sani game da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu kudurta shi da sahabbansa sai magana game da bid'a da munafurci da shirka ya za a yi mu kauce masu kashe-kashen su da abubuwan suka kunsa sannan ƙarshe maganar yanke hukunci ya halarta musulmi ya katarta wani mai cewa shi musulmi ne kowanne yana da su dokoki da sharuɗa to da dai makamantar su tambayoyi ne guda hamsin wannan shi ne kashi na farko na littafi daga shafi na ɗari da hamsin da hudu kuma to babi ne mai matukar muhimmanci shi ne a kulo ayyukan zukata zuciya kamar da muka sani ita ce injinin jiki ita ke ba da umarni idan ta yi lafiya jiki ya yi lafiya in ta lalace jiki ya lalace to a kashi na biyu sai malai mana bayanin abubuwan da suka danganci ayyukan zukata waɗanda sun fi ayyukan gabbai a kashi na uku malamin ya kawo wata doguwar tattaunawa tsakanin mutane guda biyu don ya bayyana mana matsayin tauhidi da yadda ya kamata a ɗabbaka shi a kashi na ƙarshe na wannan ah, maganan tauhidi sai ya kawo bayanin kalimatar shahada ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah da rukunanta. wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mabudin ke na shiga aljanna to amma hakoran mabudin wani irin mabudi ne za a je aljanna da shi da kuma shahadatu anna muhammadan rasulullah yadda ya kamata mu yi imani da annabi da yadda ake gane mai son annabi da wanda baya son sa su wannan a takaici kenan da haka yau sai mai kokari mu ɗauki kashi na ɗaya da na biyu bai sha bambam mashi din ne sai dai shafi ya bambam fiye wa ok to bari ya bari da na yawowa ba ai da hausa ne gari ko na hausa ne gari ku ni ban ma same shi ba ni na ne ke da shi amma ba damuwa eh daga inda nasu ta tsaya ko wai yayi adalla daga shafi na 68 kenan ai ba ku sanar da ni ba da ni ban samu na hausar ba da na zo da shi ko in duba shi daga shafi na 68 ma da lafiya na gode zuwa ɗari yauwa zuwa ɗari da goma sha hudu don haka sai mu fara da waɗannan tambayoyi guda hausa. alhamdulillah samun na hausar wannan ai ba sauƙi ba ne ya nuna sama sama za mu bi bayanan ko ba haka ba dukkan kuna hausar kuke da shi? Jadi kun gaba taɓa ganin sa a ba, amma yana cikin suke gyaran da aka fassara shi to bismillahir rahmanir rahim sai mu bude shafi na 68 kun ga yadda malamin ya bashi unwani yace tambayoyi masu muhimmanci a cikin rayuwar musulmi tambaya ta farko da malamin yayi daga wani wuri ne musulmi yake dauko aqidarsa wannan magana ce mai muhimmanci matuƙa wadda take rarrabe wanda yake kan tafarki na gaskiya da wanda ya ɓace tushen aƙidar musulunci duk abin da muke kudurtawa ko muke darshi a zukatanmu shi ne wanda aka samu daga littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ba daga nan ya fito ba to ba zai iya zama tushe ga aƙidar musulunci ba ba zai yi wani ya kwanta ya yi mafarki mafarkinsa ya zo ya share a da cikin ƙur'ani ko yake cikin sunan manzon Allah ba zai yi wani haka ɗaya ya ce ni zuciyata ta bani labari akwai masu irin wannan haddasa ne kalbi a rafi fiske an tumta a kudu na ilmakon min abdurrazak wa nahnu na akudu ilmana min al-khallaq ko haddasa ne haddasa ne kuke yi ni haddasa ne kalbi an rabbi zuciyata ta faɗa min ubangiji na ya ce wani addinin Allah ne ba addinin Allah ba to duk abinda ba wannan ba wasu wasu zaka ka tushen aƙidar musulunci shi ne aka samo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un na alqur'ani ne ko na hadisi anan kuma dole mu fadi cewa hadisi da ƙur'ani tare suke don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani an bani irin sa tare da shi saboda haka da alqur'ani da sunna martaba su daya wajen isar da sako ta ina qur'ani yafi sunna ta wajen daraja da falala da matsayi kun ga qur'ani tilawa su ake yi ko ana tilawa hadisi za ka zauna kana rika kana innamal a'malu binniyat ana yi ba a tilawa ga hadisi ba a sallah da hadisi ko ana yi to sai malamin su yi ta'abbadu bi tilawati bambancin qur'ani da hadisi to amma ai ko hadisi ta'abbadu bi qira'ati yanzu na ɗaukar ya bisari ina karantawa zan samu dada ko ban samu zan samu ko ban samu to amma ba za a ce kowane harafi da hadisi yana lada idan za a ce so kenan qur'ani ya ta hadisi falala amma wajen ba da hukunci wajen saita musulmi ga abin da zai yi da qur'ani da hadisi matsayin su guda saboda me saboda Allah baya tsaya annabi baya saba ma Allah sannan baya faɗin son zuciyarsa shi ne ga ya hujja da wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yace idan muka yi sabani zuwa ga mai zamu koma kun ga mai ita ma ansa da fili take zuwa ga waɗancan asulan guda biyu zuwa ga maganar Allah da maganar manzon Allah saboda ni saboda su kaɗai ne abubuwan da an ba asumai su kaɗai ne da babu kure a cikinsu bayyuwa maganar Allah ta zama kuskure ko yana yiwa bayyuwa maganar annabi ta zama kuskure ko yana yiwa to duk maganar da ba ta wannan ba tana iya zama ba daidai ba kamar da tana iya zama daidai don haka magana ko daga sai da abokar sadiku ta fito shi ne shine shi ne na ƙarshe ko wuce shine na farko a sahun musulmi daga manzo Allah sallallahu a wannan al'umma saiwa to ko da gare shi magana ta fito sai an auna ta da alqur'ani da hadisi shi ne wanda yake kowa kusa da annabi shi ne wanda kowa sanin maganar annabi ko motsi annabi yanzu yana fassara shi shi yasa lokacin da ajali ya kusanto ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi wani jawabi ba wanda ya gane abin da yake nufi sai aka ga kawai abubakar ya fafana yana kuka yana ya rasulullah mun bashe ka da iyayenmu da ubanninmu suka ce me aka yi ne abin sallallahu alaihi ya ce Allah ya ba wani bawa zaɓi tsakanin zaman duniya da komawa gurin Allah amma ya zaɓi komawa gurin Allah su ɗauka labari ne ake ba su shi annabi yana ba da labarin kansa ne ma'ana an ce in kana so ka mutu yanzu in kana so mu ƙara ma tsaure amma ya zaɓi ya mutu shi da baka ne kurfa na kuka yana ta ɗan ƙara ka yi haƙuri duk sauran musu gane ne shi da musu ibn kudin yana tarihi yake wa kana a'lamana bi rasulillah abubakar duk ya fi mu sanin manzo Allah to ko abubakar da yake kowa sanin manzo Allah ne magana labudda sai ta dace da Qur'ani da hadisi zaka ma'ana kowa ladan ne manzo Allah dai ayi idan ne ce sami Allahu liman hamida ladan yace Allahu akbar kai ka ji muryar liman ne zaka ce haka ce Allah rabbana wa lakal hamd saboda haka da kullu qawlin inda qawli muhammadin fama amilun fi sirrihi ka buhari ko ka mujahid duk wata magana ta ci karo da ta annabi kasa take magana annabi ita ce sama da ita don haka da Allah ta'ala yi mana magana in mun saka ne ce eh, fa in tanaza'tum fi shay'in sai ce faru ila Allah war rasul inda akwai wani masumi wanda tabbas baya kure ba annabi ba da Allah ce shi ma a je gare shi don haka da shayinka da malaminka da mai gidanka da jagoran mazabarka da shugaban ka da kowa naka ka ɗauke su ladannai masu jiyar da kai muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da zarar muryar manzon Allah ta iso gare ka to ta kowa ta dake ne tambaya ta kai ce wani bangare ne mai tsira ranar alkiyama wannan shi kuma ya dogara ne kan wani hadisi amma ni dai na fi sun kubari dauke na larabci na na fi gane shi gaskiyar magana eh, kun gani na ma mai kai girman nan amma kuma abu ne amma dai ai tun da hausa zan faɗa ko ban yi daidai da fassarar mai wannan fassarar ba ba matsala ko yawa alfirkatun naji manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin al'umma za ta rawu za a yi ƙungiyoyi daban-daban za a kasu kashi saba'in da a ce kai ba ko ne iri na ka zo ka suna ko da ka zo ran ba wata hanya ta rabu hudu guda kaɗai za ta kai ka cikin gari akwai matsala ko babu to wace alama ce za ta gwada maka wadda za ta kai ka katsina sai ka duba signboard ko ko billboard ko milestone ko wani abu ne da zai gwada maka hanya to shi ne ya ce za a kasu kashi saba'in da uku a wannan lokaci kuma duk saba'in da biyu mutane ba hanyar aljanna su ne ba to wanne ne yake ɗauki da tabbarin zuwa aljanna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi wa ashabi farkin da ya daidai da abinda ni da sahabbai na muke a kai ga shi wannan yana wajabta muna in muna so mu gane gaskiya mu koma ga rayuwar wa manzon Allah da almajiransa makaranta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam assasa to duk abin da ya saba wannan makarantar ba bisa farkin shirya yake ba tambaya ta hudu kafin a karɓi aiki ko wasu sharuɗa mana duk abin da za ka yi sai ya cika waɗannan sharuɗan sannan ka samu lada su ne ya kawo su na farko ya ce ka yi imani da Allah don Allah baya karɓa aikin wanda ba mumini ba kuga alquran Allah ta'ala na cewa wa manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah mushriki yana iya sadaka kafiri yana iya kyautatawa akwai wani ma'aikacin gwamnati babba a jihar mu ba musulmi ne. amma a unguwarsu ba wanda ake jin daɗi kamar zama kamar zama da shi idan matarka tana nakuda cikin dare shi kaɗai ne da an tabbata da ka buga masa waya yanzu zai ma zai fito da mota gareji ya ɗauke ta kai ta asibiti kafin ka hago ya je ya biya kuɗin receipt in ba a ci sa'a ba kila har kuɗin tiyata zai biya kuma ba musulmi ne to kuma Allah ta'ala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu gashi yanzu ga ne a katsina yana ba ku labarin sa abin da gani kenan kalla da sa amma a lahira ba zai ga komai ba don ba foundation Allah ba ya aiki ya ba da lada gare shi a lahira sai idan ya zo daga imani don haka abu na farko in kana son ka san ɗan aljanna ka zan mumini duk ayyukanka sai a karɓe su idan ba imani ba za a karɓi ayyukan ba kuma za a tambaye ka su ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لوقت اللي بقى تنبيه أموتا ليه كوكنا بس يبوي سلا بابوي أشهد أن تنبيه سوء أبوبوا بصيبة أما كودا سنين باع كربا سوى دبابو فعبدي بشري تشارك لنفرقه شيني إيماني نبيو إخلاصك يزور ما أيكي دون الله أيكي duk aikin da kana da wata manufa ba Allah ba a cikinsa wannan ba da Allah ba ne faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi abu da uku yake mutaba'atu nabi sallallahu alaihi wasallam ka bi annabi a aikin zaka duk wani aiki da za a baka wannan aikin na furuci ne kamar zikiri ko addu'a wannan aikin na ibada ne ta gabai ko fitar da kuɗi ne ko wani tattaki ne ko wata tafiya ka je ka yi wani aiki ko menene dole zan annabi ne ya koyar da shi in ba haka ba ranar alkiyama za ka zo kana jiran lada sai Allah ya ce to wani manzo ya isan maka da saƙon ni ina son wannan aikin da kai kuma na ce ina ba da lada a shek usman bin kodi rahimahullah ya kawo ta kissa a cikin ya usunna ta wani bawan allah da ya so shi da alheri kun ga abinda suna ta tanadi tasbihi bayan sallah nawa 33 ko a cike na ɗari da mai da hailala shi sai ce to talatin da uku, ban ga yawan su bari in kula tarbin gaba daya ka sai na ya ɗari, alhamdulillah Allah Allahu akbar ɗari. to da Allah ya so shi da gane gaskiya sai ya mafarki wanda mafarki ya sa ya dawo makaranta ya kuma koma musulman me ya gani ya ga an yi tashin kiyama mutane su yi layi layi suna karɓar sakamakon aikin aikinsu. sai zo sai ya ga wurin masu tasbihi bayan sallah sai ce ga layin kuna sai ya bi ya iso aka ce ya duba ne ya ƙuri ne har ƙarshe da ga sunan shi mai ce a'a labudda abin suna na a ci domin ina tasbihi mala'iku suka ɗauka suka bi diba sai ce nuna ga ka ba ya ce a'a suka ce shin ka ya kake tasbihi ya ce subhanallah ya ɗari nake alhamdulillah ɗari nake allah ku ɗari nake suka ce to ka je ka nemi layin da ake wannan nan na masu talatin da uku don shi annabi ya karantar to kaga duk ibadar da ba annabi ne ya karantar da ita ba tun daga nan an sare wata kafa ba ta da tafi. Ba ka duk wanda ya baka wani lakabi ko wata addu'a ko wani wirdi ko wani zikiri ko wata wazifa ko wani aiki ko wani ibada to ka ce mashi shin daga annabi aka samu Kunga a da mutane sun fi yanzu wayewar neman ilimi sa'idu bin musayyib sarkin malaman tabi'u yana zaune a majalisar karatunsa sai wani ba kauye ne mutumin karkara wanda ana ganin ba ilimi ba wayewa ko sai ce gafar ta malam na zo da tambaya ne ya ce me tambayar ka ya ce mace ce ta zo aikin hajji sai jinin haila ya zo mata alhalin ba ta yi ɗawafin ifa ba me ya kamata ta yi sai ba ce e, eh, ta ci gaba da yin ayyukan hajji duka amma kar ta yi ɗawafi sai ta yi tsarki sai ce gafar ta malam ko akwai hujja ya ce e, haka aisha ta yi uwar mummunai radiyallahu anha kuma haka manzo Allah ya mata fatawa sai ce gafarta mana ina aka samu hadisi sai ce abdurrahman ibn al-qasim ibn abi bakr as-siddiq ibn qasim ibn muhammad ibn abi bakr shi ya bada labari daga babansa al-qasim ibn muhammad shi kuma ya karbo daga gwaggonsa aisha ummul mu'minin sai ba kawai ce lalle malam wannan hadisi naka mai kyau ne don haka fatawarka ta yi daidai Allah ya saka mana alkhairi jiya ya tafi tafiyarsa sai ibn musayyib ya ce inda dukkan jahilai suna tambayar malamai haka to malamai ba za su fitar da su ba kaga wannan fiƙihun da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala ya kawo a Najeriya ke da malami ya magana ba a tambayar sa gumbi kai ka isa ka tambayi malam sai malam ka gumi ce duk abin da ka kawo ka ba da dalili in baka bayar ba a tambaye ka in ma ka ba da dalilin a tambaye ka dalilin ya inganta tambaya ta gaba yana maganar maratibud dini addini mataki nawa ne daga cikin rahamar Allah a gare mu addinin musulunci mataki mataki ne kuma duk matakansa suna aljanna ma'ana inda an ce kowa sai ya zai irin abubakar siddiq irin abu zarar gifari ko wacce mace sai ta zan irin umu habiba ko ta zan irin eh, aisha ummul mu'minin to da mutum nawa za su kai gaci sai ka ce addini mataki mataki ne akwai na kololuwa akwai na tsaka akwai na ƙasa Allah ta ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum duk wani bakawai zai ce ai mun mun ne Allah ce a ku saurara imani za ku kai a hankali amma yanzu kun ne musulunta matakan addini su ne waɗanda sayyidina jibril ya karanta da mutane lokacin da zuwa hadisi na biyu na nawawi بينما نحن جلوس عند رسول الله كل زكي فاسنا ركبتيه الى ko? قال يا محمد أخبرني عن الإسلام aka ba shi ansa akhbirni anil iman aka ba shi ansa akhbirni anil ihsan aka ba shi ansa karshe yace innahu jibril atakum yuallimukum dinakum addinin da kai kalmar shahada ka shigo musulunci a musulunci akwai ayyuka akwai rukunai idan musuluncin ka yi ƙwari zuciyarka ta jinu sai ka zama mu'mini idan imanin ka yi wani mataki ta yadda duk da shi haka gani gudu kake yi makaruhi tsoronsa kake ji mustahabbi ba ka yadda ya wuce ka to sai ka zama matakin muhsin ko a aljanna mataki-mataki muke wasu na sabiƙun أولئك المقربون سابق سابقون السابقون لكم أقول أصحاب اليمين إن كوكا نورا السورة الزمر شيء كان الزمر فاطمة نعم، أنا في سورة فاطمة عند ألا تلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذه مسلمين ya dan taba wannan ya taba wannan kuma yana yin istighfari wa minhum muqtasid kaji mu'min wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sune as-sabiqun as-sabiqun don haka kullum mutum ya yi kokari ya kara gaba ka auna imaninka lokacin da kake zaune ana karanta ayoyin Allah kamar yanzu da muke karatun tauhidi da sanda kake kasuwa ana ciniki wani lokaci imanin kai karfi ku faɗa ni bala yanzu ana karatu to wanda ya ziyarci makabarta ƙarfe goma sha ɗaya na dare ba kowa ya yi tsaye ya kalli kaburbura ya tuna wane da wane da wance da wance duk suna nan kwance wannan nan shi ne ya gaji kofar gidana yana ta da kura da motarsa wannan nan shi ne wanda ya hau duro yana ɓamatu wannan nan shi ne wanda yake kaza wanda yake kaza ga nan kwanci shiru in ka kira ba mai karɓawa imanin sai na karon kuma ya ƙaruwa to duk wani aikin da'a yana cire matsayinka shi yasa musuluncin ma mataki-mataki ne imanin ma mataki-mataki ne da aka da salari su ne kwatanta musulun imani da bishiya ikki ya ce yana da rassa saba'in da ɗoriya na ƙasa ƙasa shine ka ga wani abu mai cutar da mutane ka ɗauke a kan hanya za ka ɗa'ar da zaki na mijinki tarbiyyar da zaki na 'ya'yanki, tarbon baki a gidanki taimakon abokin aikinka ɗalibi ka kyautata masa ɗanka ka yi masa alheri ka sada zumunta da 'yar uwanka ko gungunka ka faɗi gaskiya lokacin da aka buƙaci kai magana ka riƙe amana lokacin da aka baka duk wani aiki da kuka sani yana ƙara ɗaga darajarka kai duk da sallama wannan da muke yi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi tana ƙara mana imani don haka musulmi ya kamata ya san cewa addini mataki mataki ne ya ƙara zabura a kai to sai ya tambaya kan rukunan imani ko rukunan musulunci da rukunan imani wannan mun ga mai magana su cikin hadisi sai ma'anar la ilaha illallah menene ma'anar La'ila ilaha ba? a da a kasar nan abinda kuma aka sani game da kalmar tauhidi la la ma'anar la kusan wannan karatun ko wata abinda ka dauka ka yarda ba wanda ya halitta sai Allah ba mai bada arziki sai Allah ba mai kashewa sai Allah mujaddidi dan fodin ba abin da yake kar ana faɗi kenan sai ce abin da ake nufi ba abin bauta sai Allah don haka ba mu duka ma kowa mu kai goshi ƙasa sai Allah ba mu daga hannu mu roki kowa sai Allah ba mu dogara ga kowa sai Allah ba mu mai da lamarin mu ga kowa sai Allah in abu ya same mu ba mu kai kowa ga kowa sai Allah ba mu cewa wani mana sai Allah haƙoƙi na Allah ba mu yadda a ba kowa ba wanda mujaddidin ɗan fadi yanzu ƙasar Hausa abubuwa haƙoƙi na ubangiji an bayar da su ga bayi yayi gyara aka koma kan tauhidi yayi nurul albab yayi ihya'us sunna yayi bayanul bid'a yayi irshad ahli at-tafriq wal ifrat yayi hisnul afham min juyush al-awham yayi littafai da yawa sai aka dawo zuwa ga tafarkin tauhidi bayan da ya mace sai aka yi reverse sai aka dawo duk wannan tabon da ake kira sai aka dawo shi shehu ake kira da wayan mu san lokacin da komai shehu ne amshi dan shehu ba ni don shehu na ranke da rawani shehu shehu ka agaje ni amma alhamdulillah bayyanar sunna duk wannan abubuwa yanzu san sun kau sai abinda ba a rasa ba ko yanzu in ka tarar da almajiri jahili zai ce ina na fi da abdulkadiri makauniya da an jagoranta sun biyo shago ta ce ina na fi da qadiri sai ce bi aje ba ya ce ba ɗan jagora kai mai gaba nan ɗan izala ne shi kun bai sa hikima ba kun gada dawo ta yi ya ba ta abin da take so ya ce ina aiki ake ina na Allah shi da abu ƙadar ai bawan Allah ne wannan wazin zai shiga kuma zai shiga ba zai shiga ɓarai amma ya ce bai aje ba kuka ya kore ta kuma za ta gane da wannan to matsalar da muka yi ta samun can baya kenan ana so a karantar da gaskiya amma kuma ba da hanya mai kyau ba saboda ilimi bai watsu ba ga lokaci yasa lokacin ba la maka gumi ke ta ku yi ta karatu ku yi ta karatu alhamdulillah tasirin karatu ya bayyana yanzu duk abubuwa da yawa da yake faɗa da su a da yanzu babu su ma gaba daya Allah kai masa gafara da rahama za ka ma'anar la ilaha illallah ne na yi amanta ba wanda ya cancanci in bauta masa ya Allah kowane ne shi ba a bautar aljanu ba a bautar shaidanu ba a bautar mutanen banza ba a bautar na kirki ba a bautar mala'iku ba a bautar annabawa to sai wata tambaya Allah na tare da mu amsa ita ce eh Allah na tare da mu me ma'anar Allah na tare da mu Allah ya san da mu Allah yana jin mu Allah yana ganin mu Allah yana kiyaye mu Allah ya kewaye mu Allah na da iko akan mu Allah ya muna ciki kudurarsa da ikonsa ba mu da kurce masa ma'ana ba wanda ya zo nan sai da yardar Allah da haka yana tare da mu amma za zatin ubangiji ya fi ƙarfin ka ce gashi nan wuri kaza ya fi ƙarfin haka don haka masu cewa Allah na ko'ina muna so musu tawili da kyau sai mu ce eh Allah na ko'ina kamar yadda mai risala ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmi inna Allah azza wa jalla stawa ala arsh fawqa arshil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi ko ina Allah na da masaniya amma in kace Allah na ko ina kana nufin shi din kansa yana ko ina to ka zarta shi kun ga magana ce mai saukin gane yanzu idan wannan karatun layin ake yin sa a cikin gidajen kwanda suna tare da mu wataƙila sun kuna yi live ta facebook ko kuma nta ta ka iya live ko ba haka ba sai zan muna nan suna tare da mu ba a nan ba kamar da magabata ke bada misali a ce alkabar ma almuhimi ma almusafir in wata ya bayyana kana ka tsira yana tare da kai ka kai funto yana tare da kai ka wuce ka tai abuja yana tare da kai kana lagos yana tare da kai in ma ka tsallaka katan da yana tare da kai walillahi almasalul a'la ba abu gaba Allah misali amma abin da muke so a gane Allah na ko ina ma'ana la takfa alai khafiya ba abin da ke boya gare shi amma inda tambaya za a yi maka ina Allah yake to ka ba da ansar da aka bayar gaban manzo Allah ya tabbatar da ita me yace da aka ce masa fi sama wanda shi na da Qur'ani yake tabbatarwa masu cewa a'a yana ko ina in mun ce yana saba mun yi masa jiha to ai ta bayan jiha in dai jihatul ulumi ne dole ai ma Allah jiha amma sauran jihohi da ba na ɗaukaka ba su ne Allah ya tsarkaka da gare su sai wata tambaya yana yawa ga Allah sai ce to a duniya ne ba zai yi ba a duniya ba zai ba amma a lahira ƙur'ani da mutawatirar hadisai sun tabbatar ana ganin Allah wujuhun yau mai bin nazira ila rabbiha da kwantar da hankalinka kowane muna jin yana son ganin Allah a ransa ko ba kwa ji ni dai yana ji a hakikalin gaskiya ba abinda nake sha'awa da ke buri kamar inda Allah to kuma na yi amanna zan gan shi bi'iznillah ta'ala duk za mu gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar wa kana laylatul badr yace laysa dunaha sahab sahwan laysa dunaha sahab la tudamuna fi ru'yati ana daren sha hudu annabi ya kalli wata yace za ku ga ubangijin ku kamar yadda ake ganin wannan ba mai su kun san ranar da ranan da wata ya fito sai an rinka gafarta ji ba ko ni ga gashi nan duba ka gani ana ana gwamatsan juna ko wajen nuna to in ya kai sha hudu ba sai wani ya gwamatsa wani shine manzo Allah ce duk za ku ga Allah haka kuma an ce ganin ubangijin shi ne mafi daɗin abin da ɗan aljanna zai samu shi ne Allah ta'ala ke cewa lillazin ahsanul husna wa ziyada alhusna ita ce aljanna wani yana neman mata sunanta husna da aka kullum yanzu husna a bashi ita wa ziyara ziyada ita lara ya samu aljanna to husna ita ce aljanna wani shi kuma hasana yake nema da haka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati kuma hasana a ita nan a ita a can to ita ce aljanna ita ce ganin Allah to daga nan malamin sun shiga tambayoyi akan sunayen Allah da sifofinsa yace sanin Allah shine farkon abin da aka wajabta mu da Allah ta'ala ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah don haka in ka san rahamar Allah in ka san Allah al-Rahimu ne za ka yi ta jin kwanciyar hankali da fatan za ka shiga aljanna in ka san sifofin tsoratarwa azizun zuntiqam za ka yi ta saurar ka gamu da azabar Allah sannan in ka san cewa duk wata ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar duniya Allah ne ya baka ka yi mai ta godiya ma'ana dai ana so mumini ya san sunayen Allah ya san sifofin Allah ya ɗabi'antu da abubuwan da sifofin nan da sunayen Allah suke koya masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ce Allah yana da sunaye 99 إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها jannah Allah yana da wasu sunaye. guda da tara, duk wanda ya kirge su zai shiga aljanna wannan ya nuna kenan sunan Allah da tara ne ina tambaya ayyuha almallamuna wal mallamatu afiduni sunayen Allah guda nawa ne eh yawwa amsar da nake so in samu ke sudah Allah sendiri fi 99 amma 99 suke suci wannan wanya. Mereka akan ce sunan Allah sendiri fi 99 saboda ada aku addu'a doa Annabi sallallahu salah semiki. ila ta Allah inni as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي زواك زواك أشياء الدعاء يا الله إنا روحك دك سونا ينكا سونا لك سامكنك ko wanda ka saukar cikin littafinka ko wanda ka karantar da wani annabinka ko wanda ka ɓoye kai kaɗai ka sashi ba wanda ya san a cikin sunan Allah suna da yawa akwai waɗanda ba a sani to waɗanda aka sani din na cikin ƙur'ani ba su kai casa'in da tara ba in muka ɗauko na cikin hadisai ingantattu muka ɗora da na ƙur'ani su kuma sun fi ɗari to ya za a yi mu gane suna ya casa'in da tara ya zama kamar lailatul kadari ai ta nema ko ba haka ba amma kowane malami na nasu ijtihadi hadisin ko kuma ce sunayen Allah 99 wanda muke koyarwa a makarantunmu ruwaya imam tirmidhi ne والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار zuwa karshen sa 99 bai inganta ba da ya inganta da magana ta kare wai mace ta ce magana ba ta ba to inganci ce annabi ya ce ga su 99 ai magana ta kare ko to amma bai inganta ba don haka akwai sunaye inda ba ingantattu ba kamar as-sabur as-sabur ba inda Allah ya kira kansa as-sabur sai dai al-halim al-halim ba su kira da as-sabur amma Allah bai ce kansa as-sabur ba tare da yana da sabr yasbiru ala azan kamar da annabi ya ce kamar albasit Allah ba albasit ba ne amma ya wa yabsut ba a cikin shi alƙabit albasit ba a ɗebo kawai in Allah ya ce yana abu sai ka ɗebo suna da ci ba a yi shi kaɗai ke sama kansa suna yana ci kuma ya kira kansa same ko amma ba ka cin shi a sami'u kuma nan su guda amma kun ya kira kansa alkhaliqu ya kira kansa alkhallaqu duk ana dauka ya kira kansa alghafuru ko arrahimu yanzu misali da Allah ta'ala ya ce was samaa banaynaha bi aidin sama mu muka gina ta da karfi sai ka ce ma Allah albani mai gini bashiwa so baka ta ma Allah sunna da haka irin su alqabidu albasu ba su ciki irin su albaki Allah ta ce wa yabqa wajhu rabbika zul da ka suka ce ba baya ciki to da haka waɗannan sunayen da malam ya kawo alhamdulillah ina ganin ba sai mun karanta su ba ko ba haka ba saboda kuna da na Hausa kowane suna gashi nan da fassararsa haccasa har 99 cikin su kodin da suka zo cikin Qur'ani cikin su akwai waɗanda suka zo cikin hadisi amma da shi ya kawo alqabid da albasit to ina jin yi amfani da hadisin da akwai saɓani da ingancinsa huwa alqabid albasit amma su malamai ba su inganta shi ba a cikin na hadisi wanda ya kawo wanda babu cikin ƙur'ani, bari mu gani ad kuga ba baya cikin abin nan ko alwarisi ashafi alhasibu arraqibu to kuma ciwon da babu ciwancin littafi akwai irin su as-sittiru shi hadisi yake as-sittiru al-muhsinu al-waliyu almaula almannanu kunga kenan kodin da cikin qur'ani suka zo a kodin da cikin hadisi suka zo akwai wanda babu cikin wancan hadisi kamar al'awwalu a ina ji akwai al-awwalu al-witru inna allaha ta'ala witrun al witra ko yanzu mu tsallake sunayen tunda kuna da su da ma'anonin su duk da yawan amfanin su amma lokaci ba zai ba mu dama ba to sai zo yake to menene bambancin sunaye na Allah da sifofi ina da cikin bayanin da nayi za ku gane wannan sai zo kan maganar imani da mala'iku abinda ake so game da mala'iku na farko mu yadda akwai su shi kusa akwai da ba su yadda akwai mala'iku ba wato mu'tazila sun kama da matsaloli iri-iri cikin aqida duk abinda ba su gani ba su yadda da shi za ka matsalar maganar mala'iku maganar aljanu da sauransu Allah duk bayan da cikin ƙurani ba to na farko ka yadda akwai na biyu abinda annabi ya sanar ko Allah ya sanar akan suka yadda da shi kamar cewa su halittar Allah ne Allah ya halicce su daga haske kuma Allah ya nasa su ayyuka daban-daban waɗanda ma Allah ya faɗi su, ko annabi ya faɗi sunayensu ka yarda akwai da ba a faɗi sunayensu ba kun ga akwai malakul maut da kuke kiran shi zara'ilu akwai da suka sa faɗin shi a zara'ilu su hmm? ajiya kira ta faɗin a zara'ilu da da mana ganta ba amma jibril da mika'il da israfil da malakul maut da ar da malik wanda duk sun inganta to sannan suna da yawa duk halittun Allah ba wanda ya kai mala'iki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqqat as-sama wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdu' arba'ati asabi' illa wa malakun qa'imun aw raki'un aw sajid sama tayin dis sama tayin qura zalati dole ne ta yunkura saboda duk cikatta da batsewarta ba inda za ka ɗora yatsa hudu sai ka samu mala'iki a tsaye yana sallah ko yana rukui ko yana sujuda shi yasa ubangiji son mu yake da yawa in ba ka ba mu meye mu da har Allah ta'ala zai wato kula da mu fiye da kowa yawan mu bai taka kara ya karya ba ibada mu ba taka kara ta karya ba duk a tsawon dare da wuni awa ashirin da hudu sallolin da muke yi ɗan awanni ne kaɗan in ma su kai awannin amma kuma Allah yana alfahari da abin da muke in bu taro ranar arafa ubangiji ne kwa yake duk cikan mala'iku da matsayin su yace ku kalli waɗannan bayin dawa me suka zo yi ya suna neman rahamar ka ne suna neman gafar ce ta kushe da duna gafarta musu a sai mala'iku su ce a ubangiji ba fa duk taron suka zo ibada akwai ma'aikatan kashe gobara akwai 'yan sanda akwai jami'an tsawo, akwai masu tallaga wata tantuwo ba ta kawo sai Allah ce to ai duk wanda a wurin ya samu albarka wanda a wurin duk an gafarta musu kai Allah ka ba mu rikon yake haji kuma ka karban mana wanda muke ka duk wanda da hali zuwa hajji ya je ba karban fallala ba ce mala yace to shi kuma qur'ani ka menene qur'ani ki qur'ani maganar Allah ce wanda ya sauka ma bawan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ya jiyo daga Allah manzo Allah ya ja daga jibril yace ko duk littattafan da Allah ya sauka duk maganar sa ce da haka duk mun yi imani da littattafai mun yadda da altaura mun yadda da injila mun yadda da zabura mun yadda da suhuf ibrahim mun yadda da suhuf musa amma fa ƙur'ani duk ya rufe su shi yasa in kana yi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin al'ummarsa kuma ka yadda da ƙur'ani ba ka shiga aljanna duk abin da kai dole ne ka yadda da shi ya ce to ƙur'ani ya wadatar da sunna a ƙur'ani da kansa ya ce a nemi sunna wa ma atakumur rasulu ya أغنى عنه وانتهوا in ka ce ni إن ya ishe ni? Kana cin tuwo gaya ne babu miya. ina ma dai in ka ci tuwon ka samu ruwan sha in ka ci tuwon ƙur'ani babu miya hadisi to ma ƙure ka zai ka mutu za ka halaka ne shi sa kun ga sahabban annabi larabawa ne kuma ko a larabawan shawa. kuma ko a shawa, top top Allah ya zaba masa manyan mutane ne irin su abubakar irin su ubayy ibn irin su ibn mas'ud ƙwararru ne gogaggu ne ga harshen larabci amma in wata yadda ta sauka sassan tambaya ne shi yasa akwai hadisan annabi da aka fito wanda ya fassara ƙorani da kansa akwai lokacin da man tambaye su suke yi akwai sanda aya ta zo duk su tada hankali ce wannan aya akwai matsala ta mai ce kwantar da hankalin ku ai ga abin da kuke ni da abin da haka qur'ani ma bai fahimtuwa sai da hadisi shi yasa Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun a ɗaya ayar wa ma anzalna ilayka kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun don haka annabi an ba shi littafi da zai karanta da mu so wannan karanta wacce annabi ba ka ratuwa da gare ka akwai abin da abin kule shi, annabi ne ya babar da su wa aqimu salata wa atu zakata to ina ne aka ce ruku'i ɗaya za mu yi sujada biyu za mu a kowace ka? ina ne aka samu kabbarori ina ka samu ikama? ina ka samu kiran sallah ina ka samu tahiyya in sujuda ne zan faɗa idan aka samu fatiha da sura sai a kowace raka'a sai an mata fatiha duk waɗannan a cikin sunnoni amaliya da auliya na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai tambaya ta 21 kenan menene ma'anar yadda da alkiyama sai ce alkiyama tana farawa ne daga mutuwa ka yarda za a mutu kuma bayan mutuwa akwai bayani shi ta ka za mutu kuma ma ya zai mutu ko don bai tarar da kakan kakansa ba ya tabbatar da tafiya ake ana yi ana da wasu na tahowa to amma abin da bayan mutuwa daga shiga kabari fitinar kabari tambayoyin kabari azabar kabari neman kabari tashi fitowa daga kabari busa a ƙaho tsayin alkiyama raba takardu auna ayyuka tsallaka siraɗi tafkin alkausar ceto shiga wuta ko shiga aljanna duk waɗannan su ake nufi da imani da ranar lahira mala ya kawo alamomin alkiyama manya-manya su dai maganin babbar fitinar da za ta cimma mutane a ƙarshen duniya ita ce fitinar dajjal sannan ya ce aljanna da wuta suna ina kun sa akwai masu zaton cewa wai sai mun je lahira Allah ya mana aljanna ya mana wuta ya ce a suna nan yanzu haka jiran bakar suke ni an ma ji kan shan aljanna ku sa akwai sahabi da ya ji ba da ya ce wala kan shan aljanna ke ji ya ruga ya bayan uku ya yana yaƙi aka kashe shi yana ta yin shiga aljanna Su aljanna tana nan ko ma tana nan sanin wanda yana ƙara maka ƙaimi wajen neman su sai zo bada kaddara wannan ba zai babban ya kwarai da gaske ya kamata ce magana kan kaddara a waye mata darasi mai zaman kanta amma dai abinda muke so mu ce duk abin da ya sami mutum ya san cewa daga Allah mai daɗi da mara daɗi wa an cikin da bil khairihi wa sharrihi to sai maganar kuma kashe-kashen tauhidi abin yana da sauƙi ƙwarai da gaske sanin Allah shi ya yi ka shi ake ce marububiya sanin Allah shi kake bauta shi kake ce uluhiyya sanin cewa Allah mai girma ne mai iko ne mai rahama ne mai ba da arziki ne mai kaza mai kaza shi ake ce mara sa wasu ba za ka tauri ita ke kuma wannan ba nasi ba ne duk wani abin da ba kawo game da ubangiji zai fita da cikin ɗayan guda uku sai ce to wane ne wali magana ce muhimmiya kuma ya kafa mata hujja da ayar alkur'ani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun su wane ne alladheena amanu wa kanu yattaqun shi ba hausa in yace wali wani dan annabi annabi haka yake da shi يروج عنه دونك أن الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ولا أقول لكم إني إني مفاتحه إيه، ولا أقول لكم إني ملك كاتمون سورة هود ولا أعلم الغيب شكرا لك أنني فأنا متعبي بي سنجيبي abinda ake nufi a mai mutlaq yanzu da ni da ku dubba wanda suka abin da ke faruwa cikin gari ne me suna wurin da namu eh. yanzu ne yake faruwa a bada a gidan sarkin katsina duk ba mu sani amma wanda a can ya sani mu kuma yanzu abin da ke faruwa nan mun sani to shi ne gaibu muqayyad amma alghaibul mutlaq shi ne a ce ka san komai to annabi bai san komai ba shi yasa lokacin da aka yi matar ta kazafi kwanan sa sai yana cikin bakin ciki da dama ɗin bai san gaskiyar magana ba sai da qur'ani yake sannan lokacin da sarkar ta tabbata kwana aka yi ana nema ba ganta sai aka tara da kuma sai aka tara nan ƙarƙashin gaba kaga da ya san inda take da sai ce ne eh ita tara kuma na dauko ta ce ku tara kuma tana to amma annabi ya san gaibobin da Allah ya faɗa mashi misali Allah ya sanar da shi abin da ba su faru ƙarshen duniya Allah ta'ala ya sanar da shi labarin wasu da suka gabata abubuwa da yawa Allah ya sanar da shi abin da ya ga dama na gaibi amma ba a shi ya san gaibi to amma ba mace take jaci a in san wani in san gaibi wani ne nake wato ya ɗauka wani ya san gaibi ba wani abu ne wali ba kai ne wali ke ce wali ya alladina amanu wa kanu yattaqun idan kana da imani kuma kana tsoro Allah kai wani. ya ka wani wali taka ita ma kai da muka ce musulunci imani isa duk mataki mataki wani ya ga wani amma insha Allah duk wanda ke cikin wannan wani Allah mala ya ce to me wani matsayi ya kamata mu ɗauka game da sahabban annabi ya faɗa muku ya ce dole ne musunsu dole ne mu yi musu taraddi mu ce Allah ya yarda da su dole ne zukatanmu su tsarkaku daga jin haushinsu har su na musu tsarkaku daga sukarsu sannan dole ne mu watsa darajojinsu sannan mu kame bakin mu daga kurakuransu da tuɓa-tuɓansu amma kuma mu sani ba ma'asumai ba ne suna iya kowane kuskure amma ba su ƙin Allah don Allah ya ba su shida ya ce suna da darajojin da ke kawar da matsalolinsu wannan ita ce magana ta adalci game da sahabbai ba masu wai ba ne suna kuskure suna tuntube suna ɗan ƙaramin laifi suna matsakaicin laifi takan ɗauro su yi babban laifi har ka ba'ira suna iya yi bambancin mu da su shine su yardaddu ne a gurin Allah daga in ma sun yi laifin suna da wata satikin da wani da kai ba da ita tun da Allah sai da ya gangamo su kashi-kashi ya ce wa sadiqun minal awwalun min al-muhajirin wal ansar wal da tabawun bi radiyallahu anhu duk su shiga aljanna yace lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ya bada shaidar abinda suke yi suna yi ne fi sabilillah yace ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yace muhammadur rasulullahi wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum har zuwa ƙarshen aya akwai ayoyi sun kai ɗari biyar cikin ƙur'ani masu nuna generation na sahabbai su ne mafifitan halitta ba a taɓa yin irinsu ba ba za a sake yin irinsu ba shi yasa ma Allah ya ba da labarinsu tun ba a haifi kakanninsu ba yace tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athar as-sujud dhalika mathaluhum fi at tun zamanin annabi musa da aka saukar da attaura yahudawa kasalallu ne ba su ibada sai Allah ce ku dubi sahabban annabi Muhammad ba su zo ba suna nan tahe tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai ce wa masaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع زراع ليغيظ بهم الكفار tun zamanin annabi isa an ba da labarin sahabba annabi muhammad su kuma mutane ne da ba su da aiki sai ibada sai ka ce sahabban annabi muhammad suna kasuwanci suna sallah suna azumi suna zuwa jihadi kun gane wato suna hada duniya da lahira atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana don haka wajibinmu ne mu yi taka tsantsan da laifinsu duk da suna iya yin laifi karkaje kana zakin mutumin da ya shekara dubu da ɗari hudu cikin aljanna wa ya faɗa ruwa in aka yaka a ba ni ba ni ban yi ba shi dai ɗan wani wata bai kai a ba ni ba malam minti nawa za ka kara mana ashirin ko a to ai suna da yawa suna da kyau suna da albarka so nake tunda bai yi mu gama duka mu gama wannan sashi kawai tambayoyi hamsin muna ta talatin da ɗaya no ya talatin da ɗaya ko ya ce to za mu yi ta yabon annabi har duk yadda muka ga dama kun san albusiri muna fatan albarkacin yabin da ya ma annabi ya samu aljanna tarihinsa ba tarihi ne mai kyau ba shata ne na zamaninsa ya da aiki sai madau duk wanda a sarki a zamaninsa sai da masa waka duk wanda a tajiri sai da masa waka duk mutumin kirki sai da masa waka yana duk ɗan iska sai da masa waka madawai yana neman kuɗi da waka to ƙarshe sai zo ya ce ah, shi wai na yi ma kowa waka bai ma annabi muhammadu ba in ga sha ta duk abin da yake yi sai da yadda wai na tsaya ga annabi muhammadu amma shi sha ta kafin ma tuba ne a yi ko shi yusuf sun ya taɓa ba mu labari cewa sun zo wani gari za su wa'azi sai suka tarar da shata ya kafa ya kafa tanti ya sa ganguna zai fara suka ce ga mu wa'azi muka zo sai ce ai na jaye na ku zo ku yi wa'azi sai suka ce mishi to wai kai shata ka ce kai ahlus sunna ne amma kuma kana ta don sallah da salatul fati sai ce kai ai na rahi wannan shafi ba ku ji na ce na tsaya ga annabi muhammad ya ce ai na dawo sunna so busiri sai zo ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa masu kyau masu daraja masu tsada amma kuma zaman shi ba malami bane mawaki ne kawai ya tafka kurakurai waɗanda sun zame mana matsala daga baya a cikin na cewa da ma ya kulun nasara fi nabiyihim wa kul shi ta madhan fihi wahtakimi ka kauce ma abin kiristoci ke ce ma nabi isa karka ga malamin muhammad anan kusa wani ya je da awa aka tara kiristoci ya ce mai kuke cewa suka ce muna cewa isa ɗan Allah ne sai ce to karya kuke annabi muhammadu shi ɗan Allah ba ya tafka rashi shi kirme jahili ya ce da awaki busiri sai ya ce abinda kiristoci ke ce ma annabi ka karka gama da muhammadu amma wa kulbi ma shi tafi madhan in duk abin da kaga dama bayan wannan ka gaya masa kun ga samu matsala da ka shi kansa yake cewa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam duniya da lahira duk wani bangare ne na kyautarka to annabi ne ba mu duniya shi zai ba mu lahira yace kuma wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam allon Allah da alƙalaminsa duk ɓangare ne na iliminka to me rage ma Allah kenan so shi ne ma cewa za mu saki baki mu ce ba annabi duk wanda mun kaga ba? amsa ita ce a'a za mu yabi annabi daidai inda Allah ya tsaya mana da shi cewa Abdullahi wa rasuluhu sai kawo hadisi hadisi yana cewa la tuturuni kama atratin nasara Ibn maryam fa inna ma ana abduhu فقولوا عبد الله ورسوله kar ku yi mini yabo ku wuce gona da iri da ni kamar yadda kiristoci suka mai isa ni dai bawan Allah ne don haka ku ce mini bawan Allah ku ce manzo Allah don haka zo kana faɗin annabi Muhammadu gani na tsaya gurinka ina neman arziki gare ka annabi karka banni in mutu ban haifu ba annabi arziki nake so muna ganin wannan abuwa in muka je wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hubbarorin bayan Allah irin su dan fodiyo da almajiransa ana kai garawa ana neman biyan bukata shirka ne don ga Allah kada yake neman biyan bukata amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ard wannan abu akwai mai su banda Allah sai a ilahum ma Allah zaman sa ilah shi wajen ta dukkan abubuwa yujibul mutarra ibada duk wanda ya mutsayi kire shi zai karba shi dai haka ne wa yakshifu su shi kadai ke kawar da cuta wa yaj'alukum khulafa al-ard ne wanda ke tafi da wata al'umma ya kawo wata tsane bayan ta sai ce a ilahu ma Allah akwai ubangiji banda Allah saboda haka haƙoƙi ne na Allah da dole a san da su kar a dora ma annabi abinda ba nasa to kun ga kowa kokin mu da kasar Hausa su suna da matsala da yawa fa yanzu waƙoƙin wannan wali na Kano wanda ya rasu yake ce mashi basu ce wali mai piano eh adam bege adam bege inga akwai yabon annabi da yawa a ba za ka ci sanyi ga ranka in kana jin wasu amma saboda shi ma ba malami ne wanda ya bi kan tafarkin sunna ba za ka tarar da kurakure irin waɗannan da yawa a ciki an ɗauko haƙƙi na Allah an ba annabi an gurɓata maka aƙida wurin sun annabi ka zarce to shi bai so ake ka tsaya inda aka tsaye da kai layi ne shi yasa mujaddidi dan gudu ya littafi sunansa irshad ahli tafriq wal ifraq ila sawa'i sirat ina sha'awar littafin kwarai ina ga insha Allah zan fassara shi zuwa Hausa shiryar da waɗanda suka zarce da waɗanda suka kasa kowa ya dawo bisa tafarki in kana kana to annabi ba kowa na da wal billah wuta kabo ne in ka ce a'a mu annabi muhammadu muka bauta da kuma ka zarce ka boni ka tsaya inda aka tsayar da kai ka bi Allah bisa shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka so annabi muhammad ka girmama shi ka kaunace shi ka yi biyayya gare shi ka yi da'a shi abin da aka daura mana litu'azziru wa tuwaqqiru annabi kenan wa tusabbihu ko Allah kenan bukratan wa asila don haka iyakance haƙƙin annabi a matsayinsa na mutum wanda aka aiko mana da haƙƙoƙin Allah a matsayinsa na wanda ya aiko wannan abu ne muhimmi in ka karanta suratul tauba za ka yi ta gani irin waɗannan cikin alƙur'ani inda Allah ta'ala ke raba haƙƙinsa da haƙƙin annabi misali saurari wannan aya Allah ta ta'ala yana cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu akwai wa rasuluhu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi akwai wa rasulihi abu hudu ne biyu Allah kaɗai adda biyu kuma Allah ne adda to kaga shi bambance haƙƙin Allah da haƙƙin annabi wajibi ne sai ce to ahlul kitab kiristoci da yahud muminai ne ba ka zama mumini sai ka bi annabi muhammad to ya halatta mu zalunce su ya ce a zalunci kan kowa ba a bashi menene bid'a yace bid'a ita ce abin da aka shigo da shi cikin addinin annabi muhammadu wanda kuma ba annabi ne ya zo da shi don haka duk abin da aka zo da shi ba cikin addini ba in kana maganar harshen larabci kana kira shi bid'a ma'ana sabon abu amma a wurin addini ba ba a kiran sa bid'a kofofi ne guda biyu annabi ya bude mana guda ya kulle mana guda amma a yau sai muka kulle wacce ya bude kun gane wacce kulle kuma muka sa hama muka buge ta annabi ya kulle kofar addini ya ce tun daga rabbi alati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to babu wani sabon abin da za a shigar cikin addini don haka man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kawo sabon abu a wannan lamari namu ba mu karɓa za mu maida masa abinsa ya kulle ko ba addini ko bai kulle ba don haka yadda ya addini haka ake son mu ba ragi ba ƙari ba shishigi ba kauɗi ba kuskurima to wace ƙofa ya buɗe ƙofar sha'anin duniya ya ce an tum a alamu bi shi'uni duniya ku kalakalakun mafi samawati wa mafin ardi jami'an minhu Allah ya yi duk abin da asama da duk abin da ƙasa saboda ku da aka ku tono ma'adinai ku sarrafa ƙarhe wa an zallar hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa wa rasulahu bil zai? inna Allah la qawiyyun aziz Allah ya ba mu ƙarfe don mu sarrafa shi mu yi abubuwa masu amfani ya ba mu ma'adinai ƙarƙashin ƙasa don mu tono su ya ba mu sarari don mu karance shi mai amfani da shi Allah ta ce wasu sama'i zatin lafabuki sama ma'abuciyar hanyoyi akwai hanyoyin sadarwa akwai hanyoyin sufuri a cikin sama ɗan adam bai ya kutsa sai ya gano yau ta hanyoyin sufuri ɗin nan muke zuwa maka cikin sauƙi aƙalla sau uku na yi sallar azahar da la'asar masallacin ka'aba na yi magariba da isha'i a gidana a sakkwato sau uku ina haka sauƙewar Allah ta hanyar ne ta hanyar gano waɗannan abubuwan da Allah ya yi a cikin sarari sannan hanyoyin sadarwa sai ka ɗauki waya kana kwancin ka cikin ɗakinka ka buga ma wanda yake ɗawafi ka ce da Allah sani cikin addu'a haka ne ko ba haka ba ta hanyar gano waɗannan hanyoyin na ubangiji to tsakaninku da Allah waɗannan gane-gane muke yi ko gano mana ake yi yanzu wannan fetur da aka tona a bauchi mutanen katsina ne suka tono shi na barno ne su 'yan bauchi ne suka tono in akwai ibon mai ko na Legas? ƙasashen waje muka je muka ɗauko inda babu ba suka yi mana kafin ta sallah wannan sai ka ganta mai da china compass ko agogon da ke nuna maka lokacin sallah made da japan kibarar da ke ɗaukar liman masallaci made da taiwan mun kulle kofar gaba ɗaya harkar duniya mun lalace babu ci gaba rigar da kake yi ƙarfi audugar yana ya kai ka noma amma sarrafawa duk da tela ka taɓin da rigar nan to na tabbata ba 'yan najeriya ba ce bare ce bobo ne ce to kada mun kulle maka mu kofar duniya amma kofar addini ba kullun sabo kullun sabo shi yasa mala albani rahimahullah muhammad nasiruddin da yayi ya so ya kamusul bid'a wai ƙarus da bidiyoyi ya ce sai ya kammala babi kwatsam sai ya ga wasu sabbin abubuwa sun faru ce ya ce idan na je umra zan rubuta bidiyoyin da ake yi wurin ibada dawafi da sa'ayi ya je rubuta ya dawo da ya koma aiki hajji sai ya zo sababbi kullu inda bai gan su wurin umra ba ba ɗaya sake dawa hajji sai ga sun ƙara ƙaruwa sai ce wato ya gane ita bid'a ba ta birki mota ce da ta kubce ta take ba ta tsayawa so matsala ce ba da haka bid'a ita ce abin da aka shigar cikin addini wani to wanda da su ka taka ma bid'a ce kai ma bid'a ne wannan don Allah ibada ne ko duniya ne yanzu rika lafiya yana ƙara lada sa auju ga irin wanda da babu ta yana ƙara lada ga sallar za'i da kafet mai laushi yana ƙara lada babu sai a ce wanda ya tafi aikin hajji da jirgi yana da lada dubu wanda ya tafi ƙasa yana da lada ɗari haka ne su hanyoyi ne na duniya Allah ya sauke su mu ji daɗin rayuwa mu yi addini cikin sauƙi ba a kira su bidiya amma bidiya ita ce abinda sai da na ibnu umar ya ce ma wani ya yi shawa sai ya yi salati yace to ai ko ni ina salati amma ba haka adabi ya karanta da mu ba salati ibada ne amma wani ne ce an yi atisha ai salati akwai shi mamu to ga ibada mu tsaya inda Allah ya yarda mu bari mu gani muna iya samun dauki sauran tambayoyi akwai yace to akwai tambayoyi bari mu kammala waɗannan da mai littafi ya ba mu ko ko ba zai yi ba mun kusa yi mu tsaya minti biyar eh za su ƙaru cikin minti biyar na fi son mu kammala su don sashe ɗaya muka yi sashe uku gobe sai mu ga dabarar da za mu yi tuko don wannan ya fi muhimmanci a kan sauran sai ce to munafurci iri nawa ne munafurci iri biyu ne akwai munafurci na aƙida akwai munafurci na aiki munafikin aƙida shine wanda a ransa ba musulmi ba ne amma a harshensa musulmi ne musulmi riga ke ya ce akwai munafurci na aiki shi musulmi ne amma yana da aika da ɗabi'u irin na munafukai suna na nabi ce za haddasa ku kammala min mana wa idza wa'ada wa idza atmina ya zama ɗan siyasa ke. a ah, kun yarda wasu ba eh wasu wato shi shi dan siyasa na zamani abin da ke dan siyasa wanda ya kware wajen yaudara kuma asali ba haka siyasa take ba siyasa shugabanci ne irin na jama'a wanda Allah ya sani kuma ya yarda amma sai aka bari aksari waɗanda ba masu sha'awar addini ba suke yi ko kuma sai kuka koma masallaci kuna zancen ita kuma hajiya ta koma kuma ya ɗaki ta sarƙatar hijabi to idan aka ce mutum yana da munafurci na aƙida, to fa ba musulmi ne suna lalace fitar fi asfal min an amma idan aka ce mutum munafiki ne ta aiki to ba a da shi musulunci kar ka ga wanda ya karya ka ce fitar fil asfal min an yace to duk cikin zunubai wanda fi girma babu kamar shirka don ita Allah bai yafe ta Allah kai mana kariya da gare ta sannan shirka ya ce iri biyu ce akwai shirka babba wadda da kayi ta kafita musulunci kuma Allah bai yabe ita ma sai ya kasa ta kashi hudu shirka ta addu'a kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna kai addu'a ka roki wani ba Allah ba shirka ce ta musulunci don haka ba ta wani sahabi ya roki annabi ya ce ya annabin Allah Ka bani lafiya bani da lafiya ba a yi ya annabin Allah ka taimaka kada a yi mini kishiya shirka ne wannan na biyu ce shirka ta niyya ma'ana aikin da ake yi don a samu lada wurin Allah sai ka yi don wani ba don Allah shi ma shirka ce babba na uku ce shirka ta biyayya kamar yadda Allah ya ce kiristoci sun ɗauki malamansu iyayen gidan addinin hakan tsaye ce a wallahi musulman bautar su ya ce a idan Allah ya haramta suka ce halal ne kuna bin su ya ce eh idan Allah ya halalta suka haramta kuna bin su ya ce ya ce ta ibadatu biyahu bautar ke ba haka duk wanda ya yi maka tsari da doka da suka saba ma Allah ka bi shi to ka yi shirka da shi na hudu yace shirkul muhabba so walladina amanu shaɗa hubban lillah yadda muke son Allah kowa ba a so haka da ka so wani haka da kai shirka sai shirka karama yace ita shirka karama matsayin ka ba irin take ba ta fita da kai musulunci ita ma iri biyu akwai shirka ta ga fili na rantse da rawanin sarkin katsina auduga wai da auduga yake kasuwa ko kuma wallahi ba don Allah da lawali ba da yau na shiga uku ah, to Allah da lawali ne ne suke kai jahili take ba don Allah ba sannan taimakon da lawali sannan dole ka bambanta tsakanin Allah da walinsa wannan shirka ce ta labarzi amma ba ta yadda kai musulunci amma laifi ne wani ya zo ya ce mamanzan Allah ya ce masa ba manzan Allah ku mutanen kirki ne matsalar ku guda kuna ta ma sha Allah wa sha Muhammad sai ka faɗa manzan Allah ce ai ku yi kuskure bai hudu yi gaskiya ku ce kulu ma sha Allah adam ku ce abinda Allah ya so shi kadai to haka mutum ya ɗaura laya don tunanin cewa za ta yi masa maganin kambun baka ko wani abu ya kama da wani ayyuka ne na gafi da ake yi na shirka amma ba su fit da kai musulunci akwai ɓoyayyen abu shirka ɓoyayya kamar garanka idan kana riya ko kana gwajin aikinka duka shirka ne amma ka malam maganar ah, zuwa wurin boka ya ce haramun ne kuma babban laifi ya ce amma iri biyu ne idan ka je bari ce idan kin je don mata sun fi yawan zuwa inda ba zai 'yan siyasa akwai 'yan siyasa cikin ku kuma dai da zuwa da annabi ba ta zuwa wurin doka sha Allah zuwa da annabi ba ta zuwa wurin doka ko kuna zuwa kuɗin jiya ce to idan kika je wurin boka kika yarda ya san abin da zai faru wanda a gaibi to kin kafirta da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man ata arrafa aw kan saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala in ki je ce wallahi mijin kira can na buga na gani wallahi mijin kina ce yana hira da wuta kuma auren ta zai da kin yarda kin fita musulunci amma wanda ya ce wurin boka don ya bada shi ya ji labarai gare shi ya karanci takin abin shi ma ya yi laifi amma bai yi ta musulunci ba amma Allah ba ya kanta sallar su kwana arba'in a kwana arba'in ɗaya ne ba wata ɗaya da kwana goma matsala dai ya mutu cikin wannan kwana arba'in ɗin kaga ya mutu babu sallah mala ya yi maganar biyayya ga shugabanni ya ce wajibi ne da yi shugabanni addu'a mu roƙa musu Allah shari'a sannan mu yi musu ɗa ko da su ba na ƙwarai ba ne abinda mutane ba su sani ba da ɗai shugabanci aksari ba na ƙwarai suke yi sai sa'a tun da khalifofi ba Allah suka wuce guda hudu zuwa biyar to ana lallaɓawa ne da shugabanni amma ana ta samun matsala to amma shari'a ba ta ce duk sun da an ka matsala ku tsane su ku tozarta su ku kore su ku yi musu bore ku ci mutunci su ku yi musu bugunyar addu'a an mota ce ta ɗauku fasinja ba su da abin da suke sai la'antar ba, Allah ya ɗebe ma albarka Allah ya makantar da idanu Allah ya kaɗa ka rami a ah, kuma ga su cikin mota fa su masu hankali ne to in kare ma shugabanka addu'a ta kwarai alherin gare ka zai dawo sa hannu guda yana iya ceton Najeriya gaba daya haka dai ko ba haka ba sannan sa hannu guda yana iya halaka kasa gaba daya sa hannu guda na iya jawo yaki sa hannu guda na iya kwantar da tarzoma da fitina wani yana toilet ya buga waya ya ce a saukar da bob wuri ka. aka je aka shi mutum ɗari uku da yana toilet yana waya so wanda an da irin wannan matsayi kullum kai ta kan masa Allah shirya to da yake mun kawo wannan gaba akwai tambayi mai muhimmanci ga halin da muke ciki saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasihatu qalu qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa ummati ai ba shugabanni nasiha wacce nasiha za ka wa shugaba na kwarai wanda yake kawo ci gaba wanda yake tausayin jama'a wanda yake kwatanta gaskiya ka dangwala masa ƙuri'a ya yi gagarci ko ɗan takara wanda ka yi na mutumin kirki ne ka ba shi ƙuri'a don ya ci wacce nasiha za ka yi wa shugaba azzalumi mugu maƙiyin jama'a mai cuta ɓarawo azzalumi gaskiyar da ce ka dangwala ƙuri'a ma wani shi ka kore shi a nan da yake mun ƙarshe wani hadisi ne na imam bukhari daga abu huraira kwanan nan ina yawan faɗakarwa a kansa saboda lokacin A annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku Allah baya duban su ranar alkiyama zai gwada musu yana fushi da su Allah baya yin jinƙayi gare su za rage sautin da kaɗan sannan suna da azaba mai raɗaɗi yace rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u minhu ila sabil mutumin da ya samu ruwa ya sha ya koshi akan hanya ya tare yace kowa ba zai sha ba mutum na biyu shine wanda ya kasa hajarsa bayan la'asar ya rantse da Allah ga yadda ya sayo ta don a ƙara masa alhalin ƙarya yake ba haka ya sayo ta ba mata masu shiga gidaje da atamfa da shadda da robobi da yan kunne da sarkoki ki rantse da Allah ga yadda kika sai alhalin ƙarya kike yi Allah ya lare ki mutum na uku shine wanda ya mubaya'a ga shugaba ba yadda wata manufa sai neman abin duniya idan an bashi ya yadda ake so in ba a bashi ba ya yi tawaye ma'ana a kwantar namu na yau mutumin da ya tafi ya jefa ƙuri'a kawai don an bashi kuɗi ko don za a bashi ko don an baki atamfa ko don an baki buhun garin kwaki ko don kana so a baka kwangila ko mukari duk wanda ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yukallimuhumullah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum azabun alim Allah bai masu magana yana fushi da su sannan bayan karkace su sannan suna da azaba mai radadi don haka ya wajaba mu ji tsoron Allah ga inda muka tasar ma wajen jefa ƙuri'a kada ka kuskura ka jefa ƙuri'a face sai da manufar maslaha al'umma ba ta ka tafi kanka ba tambayoyi uku na ƙarshe ta farko ya ce muna iya cewa ne ya yi shahada ya ce a'a sai dai mu ce muna fatarwa da ya shahada muna ya cewa wani kafiri ne alhali yana sallah ya ce a'a sai dai ka ce masa wannan aikin da kake yi kafirci ne domin yana yiwa yana da uzuri tambaya ta hamsin ya halarta a yi ɗawafi a wani ɗaki a duniya ba ka'aba ba ya ce a duk duniya ba inda ake ɗawafi bisa ga shari'a sai a ɗakin ka'aba to a ce wannan su ne tambayoyi guda hamsin kuma Allah ya taimake mu kammala su kashi na farko na aƙida kenan kashi na biyu da na uku da na hudu insha Allah za mu dunkule su gobe idan an sake babu dama Allah kai mana buwafaka Allah ka tsarkake zukatan mu ka bamu yi kai da ninka wa sallallahu alaihi wa sallam baraka alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu akbar malamin gudu da Allah ya saka da kai jama'a mun bayani mai kama hankali muna fata Allah ya amfana da mu da shi muna fata jama'a za su yaƙuri tambayoyi suna da yawa amma mun da biyan kaɗan a dan duba saboda musu akwai masu komawa kuma suna da ɗan nisa Allah ya samu da ya tsaye wani mutum ya na farko muka ɗauka wani yana da zan haka mace mai goyo a bisa bayan da tana iya yin sallah da goyon kuma akwai pampers a cikin goyon mata ila ma akwai tsari ko kashi a cikin pampers eh wannan tambaya akwai amsar ta cikin sabon sharhi iziya sai dai ba su ko ya zo katsina sharhin sabon sharhin iziya wanda na wallafa muka kaddamar da shi bara irin wanda lokaci farkon february an rufe musabakar alkur'ani a nan katsina ranar asabar sarki musulmi da sauran sarakuna suka kaddamar da wannan littafin ranar lahadi a sakkwato ya halarta mace ta ɗauki yaro a goye da ita yana saye da famfas ko da a cikin famfas ɗin akwai najasa saboda nisan da ke tsakanin najasar da jikinta in kika ce to ai yana akwai damshi to wanda yana cikin abubuwa kalilan da aka yafewa ya yi wannan magana mai shirya wannan magana can inda bai iziya ita yi ofa an ya dan akwai abuwa da yawa da majalisa wanda kaɗan ne ƙarancinsu su ya yi yawa saboda haka an yafe su kamar kuda ya ɗauko ya shiga cikin kashi ya zo ya taɓa riganka ba ta sai kawon riga to haka ƙananan abubuwa za ka abin da ke cikin famfas matuƙar bai fito ƙarara ya shafi zaninki ko jikinki ba in kiyi sallah da yawo sallar ta yi insha Allah Allah ya saka wannan shi malam ya amsa cewa ya yi ina neman mafarki da inda Allah ya ce maka yake ko kuwa yana koyi a amsa Allah ya shi kawo amin shi samari Allah yana sama to sai malam menene bambancin a taura da sufi musa kuma wannan shafi surufi wani ne wanda ne shafin surufi ibrahim idan aka zo karatun tauhidi mu ji al'imanu bil kutub da al'imanu bil rusul da al'imanu bil mala'ika akwai magana da malamai ke faɗi sai ce mun yi imani da su a jumlace wanda aka fayyace mun yi imani da shi a fayyace wanda aka dunkule mun yi imani da shi a yadda yake dunkule kun ga ai Allah ta'ala ce tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd ko ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsushum alayka akwai annabawan da ko annabi ba a ba shi labarin su to har su mun yadda da su haka akwai mala'ikun da ba a faɗa mu annabi ko sunan su ba su ma mun yadda da su haka akwai littattafan da ba a kawo mana labarin su ba su ma mun yadda da su so surufu ibrahim wa musa wuri ɗaya suka zo cikin suratu al'ala sabbi yasma rabbika al'ala ko Mm. fi ibrahima mm. wa musa an ce wani bawan allah kullum yana jan matan shi su uku ne yana jan su sallah ai isha'i ai shafa'i da wuce to sai na karanta sabbi to ita gudan sunan babanta ibrahim gudan kuma sunan babanta musa sai kullum suna ta da takama maɗiyar bode suna tabu iyayen mu cikin sallah kullum mijin mu yake faɗi ke baya faɗin mijin ranar sai ta yi bore ta ce wallahi ita ba sai an sa sunan babanta mai gida ya ce to shi dai karan sai ce shi dai yanzu zai canza sura zai daina karanta sallah bisa kaddara Allah saboda sabo ya kabbartar ka an farko ta shafa'i sai ya karanta sallah sai da yanzu su bi Ibrahim wa Musa sai ya tuna sai gaban sai fadi sai ce sannan kuma da mode <laughs> <laughs> dole ne don kuyi nishaɗi kuyi dariya su ibrahim musa wuri ɗaya allah ya ambace su don haka muna ƙaddara daban suke da attaura allah ya bashi waɗanda ya bashi waɗanda wannan ce bala ya neman ba ba da ga dukkanin musulman da ke gurin nan a garurin da ya same ni ba ka ta gane ne ne ba wannan na Allah yana mana to da farko dai muna roƙo Allah ya warware miki ko ya warware maka matsalarka kuma Allah ya kawo miki ko ya kawo maka da damu don ma mai gane tabbai ta namiji ce ko ta mace ba namiji ne tabbar ko mace ba to ko wane ne Allah ya kawo masa da damuwarsa Allah ya yi masa bakin cikinsa Allah ya kawo masa aminci da kwanciyar hankali amma kuskure ne ka ce kana da matsala za ka tambayar malamai domin da Allah ya dauke annabi sai ya barwa malamai sai ban makadansa eh eh to ai bai kamata ta kasa din ba mace ce bai kamata ya kasa dan namiji ne yanzu ma Allah ya kawo sauki a da sai ka je ka kai kanka yanzu wayar malami zaka nema kace gafarta malam ga halin da nake ci sai ya dora ka akan hanya zaka kuskure ne ki ta zama da matsala cikin ranki ko kai ta zama da matsala cikin ranka ka kasa neman malamai su warware maka ubangiji ya maka mafita ko ya maka mafita mu ma gaba ɗayan mu nan Allah ya san bukatocin mu ya san damuwar mu Allah ya yi damuwar mu Allah ya biya bukatun wannan yake a cikin ko kuma ta ce a cikin alamomin tashin kiyama akwai hayaki shin wani irin hayaki ah, da kuma wuta da za ta fito daga yamma wannan wasu irin wuta ce duka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su kuma ce za su zo daga mashrik. wanda ya nuna cewa za su gani duniya za a gan su ta ko ina akwai wasu abubuwa da suka faru can baya zamanin su ibnu kasir a shekaru kamar ɗari bakwai da suka wuce sai aka ɗauka su ne amma ga alamu ba su bane don wayannan manya-manyan alamomin in suka zo alkiyama ta riga ta zo gat to da mu ka shekaru ɗari bakwai ba ga an daɗe yayi don haka duk abin da ya bayyana yanzu ƙananan alamomi ne waɗannan manyan suna nan tafe kuma muna roƙon Allah kar ya kawo su muna nan saboda alƙiyama ba ta tashi kan mutanen kirki sai don mun kare don haka ni dai tafiya ta zanyi kufa duk mu tafiya mu kafin su zo insha Allah eh to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to kun sani ba su masu gabatar da masu gabatar da su suna da su bayanan da su to kamar dai da sanarwa ta gabata a ah, wayar da ke da niyyar kwana a nan wurin za su ba da sunayensu